بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيما ما شاء البركة وأن استيقن له أن تشهر من البركة تشمل تيوي كله تشمل تا أفريكا تي في تي وأن الله سبحانه وتعالى godiya ya haɗa mu a cikin wannan shiri na musamman da muke tare da babban malaminmu a shekara doktor abdallah gadon kaya wanda ya ziyarci wannan ofishi na afirka cbt wanda ke babban birni na kasar saudiya a riyadh da ya ziyarci mu anan da muke so in allah ya sa da za mu gabatar da wani shiri na musamman tare da malam da fatan allah subhanahu ta'ala ya taimaka ma malam cikin wannan shiri kuma ya kara ma rayuwarsa albarka akan kalla muna marhaba da kowa cikin wannan shiri a wannan ofishi na afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh akan kan ba da Allah za mu shiga cikin shiri da dangadan ba tare da wasu mukaddimatu ba. Musamman ba don ganin yanayin lokacin da wani ke ciki na wannan lokacin da muke ciki na siyasa da kuma abubuwan da suka shafi siyasa da sauransu. Muna so kamar faɗakarwa ko tunatarwa dangane da matsayin da ya kamata malamai su nuna ma al'umma da nan da wannan yanayi na siyasa da ake ciki da nasihun da suke kama da haka a cikin wannan lokacin بسم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم mutum na wa barakatuh don kuma masu kallon mu da sauraron mu a faɗin duniya ba gabaki ɗaya muna muku lale ba daga wannan babban gida na talabishin na afirka tv 3 a wannan ƙasa ta saudiya Riyal, a wannan lokaci mai albarka don tattaunawa akan wasu matsaloli suka shafi zamantakewar mu da kuma abin da za su amfani mu dama yana daga cikin manufa na damar da gidan talabishin shi ne wayar da kan mutane da tsora su akan hanya ta daidai wannan shi ma yana cikin gudunmuwan da za ku ba wa al'umma da dora su akan hanya wacce take ta daidai akan duk abin da za su fuskanta idan na fahimci tambayar ka kamar kana so ka ce kamar najeriya eh, ana fuskantar zaɓe ko ana ta shirye-shirye kuma nan kuna nan kun gigi ce kun za a zaɓe lafiya ita najeriya akwai albarka shi abu zai su hayya hayya hayya hayya kamar ba za zo ya kwanta saboda ana addu'a malamai suna faɗakarwa ana roƙon allah kuma da garanti a kan rangiji allah da zai tozon damu ba to amma magana ka shi ne me yasa ka fara tambayar me malamai za su ba da gudunwa ba ka ce me yan kasuwa za su ba da gudunwa me yan jarida za su ba da gudunwa me ba su za su ba da gudunmawa wannan duka za mu so a kan su kuma muna so kamar fara da su maluma ranar mu da kusan wanda suke wuri to gaskiya magana ka gaskiya ne za ka iya cewa wato mafi rinjayen siyasar najeriya malamai suna tasiri wajen juya siyasar wajen fuskantar da alƙalmanta da ina mutane kamar su fuskanta ba don komai ba saboda su mutane a najeriya suna girmama malamai suna karban maganganun malamai ina tabbatar ma akwai mutane da yawa suna zaune suna jira ne malaman su za su ce musu akan wannan zaɓe da ake fuskanta wannan ya nuna wani abu yana nuna mana lalle 'yan siyasa da musulmin da da ba musulmin su ba ya kamata su rinka mutunta malamai kuma su rinka neman shawarar malamai dangane da dukkan harkar siyasa da za su iya gudanarwa don saboda masu addini malamai masu karantarwa a yanzu dai a najeriya to zai wahala a zo a gudanar da wani abu na jamhur na jama'a ya zama mutane ba su saurari ba malamai za su ce ba daga wannan na farko ya kamata hukuma da gwamnati da mutunta malamai su rinka neman su shawara ya kamata a yi kaza abinda ake jin tsoron zai faru a nemi shawarar malamai da ya kamata a yi sannan kuma su kansu 'yan siyasa su rinka neman shawarar su don samun cin nasarar su kada a zubar da su a gefe a nuna su ba su isa ba a wala sun isa saboda suna da tasiri na gaske a kan gudanar da wannan harka ta zaɓe da kuma siyasa za su to abu na biyu kuma dole ne malamai su ji tsoron Allah a karan kansu kasancewar Allah ya ba su girma Allah ya ba su matsayi ana saurara su kuma mutane suna jin maganarsu duk malamin da bai yi amfani da damar da ubangiji ta baraka ala ya ba shi ba ya shigar da son zuciya ko ra'ayi ko kuma kwaɗayin duniya ko wani abin da za a iya ba mutum ya sa mutum ya canja alƙiblar mutane daga hanya mai kyau ya tsora su akan wani abu wanda ke ba daidai ba Allah ya tambaye shi to kenan masu karantarwa malamai ya kamata su ji tsoron Allah a matakin farko su duba abin da yake na daidai su duba abin da yake zai kawo zaman lafiya zai ba wa mutane walwalar arziki da kwanciyar mu yanzu a najeriya irin shugaban da muke da bukata wanda kuma malamai ya kamata su gaya wa mutane shine muna so mu samu shugaban da ya iya mulki ya iya mulki wannan iya mulki yana da tasiri kwarai da gaske aga ana tattaunawa tsakanin a mulkin Ali bin Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan malamai da yawa suna faɗa cewa idan falala ake magana da matsayi da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam da daraja na sahabantaka to wannan Ali bin Abi Talib yana gaba amma iya mulkin gudanarwa fikira basira ta jagorantar mutane ne da yawa wasu malamai suna cewa mu'awiya yana gaba su kaga a nan gudun shi mulki abinda ake so a lura shi waye zai iya yi kaga inna khaira man istajarta alqawiyyu alamin inna khaira man istajarta alqawiyyu alamin wanda zaka dauka ya yi maka aiki ya biya maka ka gudanar da ƙasa irin ta najeriya ba abu ne da kawai kowa zai fito ya ce a zaɓe shi ba ya kamata mutane su gane wannan fa'ira da muhimmanci mutane ku nutsufa mutane ku dawo hayyacinku najeriya gudanar da ita ba abu ne na wasa ba lalle inna khaira manista a wannan ka'ida ce qur'aniya inda mutane suna magana malamai suna magana akan shugabanci da jagoranci dole a kawo wannan aya a samu alkowa alkowa a ko kowace fikir ƙarfi na zartarwa ƙarfi na tunani ƙarfi na ƙwarewa da iya mulkin da jagorantar mutane shi mulki malam ba wai ƙarfin soja kaɗai yake gudanar da shi ba ko karfin ɗan sanda kaɗai ba a akwai karfin tunani shugaba ya kamata a ce yana iya zama ya zauna a gida ya yi tunani ya ga ya zai kashe matsala kaza matsala kaza tare mai lafiyayyen tunani ƙoguwa sannan kuma akwai buƙatar fawa wanda idan an yi ba daidai ba yana iya a wato abin da larawa suke cewa itikhazul qararat yana iya ɗaukan fawa yana iya ɗaukan ƙarfi yana iya amfani da doka ya murkushe duk wani matsiyaci kan shugaba ya zama labatar ya zama wato ya sarere ya zama ya yi wasarere da nauyin da Allah ya tura masa a mai ƙarfi a yanzu muna buƙatar Najeriya mu samu mara tsoro tsayayye wanda in an yi ba daidai ba zai murkushe duk wanda ya ba daidai ba muna buƙatar wannan kuma wannan yana daga cikin shawara da ya kamata wato malamai a su rinka gaya wa masu yin zaɓe mabiya a kula da wannan sannan amana dole ne wanda za ka zaɓe shi zama yana da amana idan bai da amana ƙasar zai ɗiba ga baki ɗaya ya je dunkule ta ya sa ta aljihunsa ya bar mutane cikin yunwa cikin talauci cikin bukata cikin wahala cikin gajiya cikin wayo Allah na shiga uku wannan dole ne mutane su sani cewa duk wanda za su zaɓa ya zama yana da ƙarfin iya mulkin gogewa akan mulkin iya zartarwa iya kafa doka iya bin doka bibiya idan ya ce a yi lalle ya tabbatar an yi ɗin sannan kuma ya zama yana da gaskiya ya zama yana da amana ya zama yana da kiyayewa haƙƙi da dukiyar mutane kaga ga iya mulki a kuma amana to wala amana sai a zauna lafiya waɗannan sun biya ma wani abu wannan ƙasar tamu najeriya da ke gani a duniya ba wai dan ina ɗan najeriya ba alfahari ba kafin ka samu ƙasa ne albarka kasa ne albarka kasa ne albarka irin najeriya wallahi ma za ka dade ba ka samu ba ba cewa ne ta fi kowace ƙasa albarka ba kowace ƙasa da albarka ta amma najeriya malam kusan komai allah ya haɗa mana ba abin da ba ba abin da babu kai ma yadda alhamdulillah to amma akwai abin da babu muna buƙatar mu samu ingantaccen shugabanci jama'a ku yi haƙuri mu matasa ne ƙasar mu ce muna jin ciwo muna zuwa ƙasashen waje muna zuwa muna gani inda ƙasashen da ba su kai namu ba yadda suka ci gaba sun fi ƙarfin abinci sun fi ƙarfin lafiya sun fi ƙarfin ainihin wato a ma'amaloli da kasuwanci sun fi ƙarfin ruwan da za su sha sun fi ƙarfin wutar lantarki ƙasashen da ba su kai mu ba sun fi ƙarfin tsaro sun fi ƙarfin kaza sun fi karfin kaza amma mu yanzu yanzu kana cewa komai muna da shi amma da na wanda suna gaya maka duk sun fi ƙarfin mu kenan muna buƙatar mu samu mai malamai su gaya wa mutane a nemi shugaban da fa zai taimaka mana a kan wannan in samar da wannan abubuwan dole ne kuma wanda ma ya fito yake nema ba shi da wannan sufofin ba zai iya ba ya tattara kayan sama ya juna, ya kuma sa alheri saboda wallahi ko ya hau a za a sha wannan ita ce ne fahimta ta ta farko lalle mutane amana ce a kan ku ku yi ƙoƙari ku yi tunani ku zaɓi mutumin da ya cancanta kuma ku hana da addu'a Yau ba wai tunani na ko tunaninka ba mu yi roƙi Allah baraka wa ta'ala Allah ya rab ba in mu kaɗai ba ya Allah da zaɓinka shi muke da bukata abu na biyu yana da kyau manyan mutane da malamai su faɗakar da ɗan Najeriya ta yi haƙuri kake maganar siyasar Najeriya da magana aka ce mai kira ne zama mai kira hmm. a kamaro mai kira a gode buwa ba yawwa mu yi kokari mu daina siyasa ta kuɗi siyasar kwaɗayi siyasar 'ya'yan kaji a baku cak cak cak cak kun cinye kun cinye kun je kun zaɓe su sun wawure sun tafi sun bar ku cikin wahala wallahi ya kamata ku farka mutane ya kamata ku gane maganar siyasar kuɗi maganar siyasar me za a bani in jefa me za a kaza kar mu yi da kuma ba cewa ne kuma in an baka kuɗi kuma kar ka karɓa ba a karɓa ke na akwai kuɗi to ai abin ka ne rizqun saqahu Allahu ilayk haka annabi ya faɗa mun ko da baya da ra'ayin zaɓen wanda ya ba shi kuɗi a karɓa to ina bayani ai ban gama ba <laughs> ni yanzu na magana ne kana zaman zaman ka wani ya ɗauko abu ya baka hmm. ko ba ka bane ma ya ɗauka ya baka arziki ne ubangiji da baraka ta ala ya baka karbi ka soke aljihu ka kashe kayanka kuma in bai cancanta ma sai ka zaɓe shi na farko ne ba roƙansa ba ba jinga kuka yi da shi zo idan roƙansa ka yi ta ce ba ni kuɗi dan in zaɓe ka sai ya ɗauko kuɗi ya baka ya ce ka zaɓe shi to kaga wannan kun yi jinga kun yi alƙawari kana zaman zaman ka yi zo yana rarrabawa ta faɗo maka karɓa amma ka zama kana da manufa mai kishi ne kai za ka duba wanda ya cancanta ko da bai ba ku ko gobe ba abin da nake nufi ku taimaki mutanen da suka zo ba su da kuɗi kuma mutanen arziki ne ya ku yan Najeriya ku taimaki waɗanda ba su da kuɗi a hannunsu kuma mutanen kirki ne sun cancanta ku dangwala musu ƙuri'a ku taimake su don su kubutan muku daga ƙasar ku daga cikin bala'i da tashin hankali da bala'ira da masifa da ake ciki amma a ce mutumin kirki ya taso saboda bai da kudin da zai raba sai a tada shi to yaushe za mu samu gyara kuma yanzu kowa ne da duk wanda ya fito ya ce a zaɓe shi ko duk wanda ya fito yake takara yana da kudin da zai iya raba kowa nan Najeriya wanda suka tara kuɗi dai za su raba sun tara za su je su rarraba masu rabo su ci su amma bai kamata mu bari mu zo mu yi siyasa saboda kawai ko da mutum bai cancanta ba ya zo kuɗi ya ba mu shi kenan mu mai da shi ya cancanta abin da nake so na ce shi ne kada mu yi siyasar da za ta mai da mu wanda ya ba mu shi ne mai cancanta a'a mu duba tarihin mutum a baya me yayi me yayi wace tsiyar ya kulla wa mutanensa me yayi musu wannan yana tasiri wannan kuma shine zai sa waɗanda duk za su fito daga baya za su tsaya sai sun yi wa al'umma su wani abu kafin mutum ya fito da kansa ya ce a zaɓe shi wannan mutum jiddan kuma ana cewa mutanen kirki shiga siyasar nan su fito musamman malamai su suka fi kowa gaya wa mutanen cewa mutanen kirki su fito siyasa mutanen kirki su fito siyasa wallahi wannan magana ce mai kyau amma tsakani da Allah mutumin kirki ya fito bai da kokobo to wace gudunmawa kuma aka bashi wace gudunmawa aka bashi yana da ilimin zamani yana da na ya san rayuwa yana da mutunci ya goge da aiki ya cancanta amma kuma bai da kuɗi ba na so a zo lokacin da za a ce wai najeriya wai in ba ka da kuɗi ba kai ka fito zaɓe ba wannan shi ne za mu yaƙa wannan tunani na cewa sai mai kuɗi sai wanda zai raba abu shi ne zai fito mu zaɓe shi in ba haka ba za mu toshe wa mutanen kirki hanya da za su zo su taimaka mana a ƙasashen bayan wannan abu na uku na san kana da wata tambaya yawwa abu na uku shine a wannan gaba yana da muhimmanci dan Allah mu duba halin da ƙasar nan mu ta fada ta fatara da talauci rashin cikakken zaman lafiya alhamdulillah muna yi wa Allah godiya ba kukan karan Allah muke kaiwa ba daidai gwargwado amma tsaro ya lalace a ƙasa musamman bangaren arewacin najeriya kudancin najeriya suna da nutsuwa da kwanci hankali ya daidai gwargwadon nasu rashin aikin yi na matasa malam ni fa ka yi haƙuri ni sai wai a duniya ko akwai inda yi najeriya matasa kuwa akwai matasa fadda na banza In ce hannun ba za ba wannan zai yan banza ba a'a kamar ma'ana suna da yawa da yawa eh. ba wuce yana cin na banza ba ma'ana lambar tana da yawa da yawa kun sosai wallahi malam ba su da aiki ba su da aiki to mu lura da wannan yana da muhimmanci wani shugaba ne ya kamata mu zaɓa wanda zai taimaki wannan sektor ɗin gaba ɗaya zaman lafiyar ƙasa ba za mu taɓa jin daɗi ban ba zaman lafiya ko an yi mana gini ko an yi mana titi ko an yi mana kaza ko an yi mana kaza in dai babu zaman lafiya wallahi tallahi aikin banza ne da zaman lafiya ne mutane za su yi addinin su da zaman lafiya ne mutane za su je kasuwa da zaman lafiya ne mai aikin gwamnati zai je aiki da zaman lafiya ne shi kansa mai mulkin zai iya mulki ya ji daɗin shirme ne a ce shugaba a ce gaya ne da hankali a kan neman zaman lafiya shirme ne saboda ba ka ita ka zagaya ta jiniya. ana cewa ga shugaba kaza zai wuce ba kai gawa saboda ba zaman lafiya kowa yana cikin tsoro ba mu nemi shugaban da zai taimake mu yana da tunani da basira ya zai kashe matsalolin rashin zaman lafiya da ke cikin kasashen nan namu faɗa ce tsakanin kabilu faɗa tsakanin fulani da hausawa faɗa tsakanin ah, ah, kaza da kaza tsara hanya zubar da jini sace-sacen mutane fashi da makami ka gidaje tijara da ɗan adam a duk duniya yanzu dai a yi iya binciken da muka babu ƙasar da take take tashe na wannan siyar in ba Najeriya ba a yanzu ne ban san gobe ko jibi ba sannan abin da ya shafa harkar aikin yi na matasa dinnan dole ne duk wata gwamnati da za ta zo ba ta kula da matasa ba ce kuma duk wani shugaba da zai fito ku zaɓe shi ya ku matasa in ba shi da wani barnamaj ba shi da wani wato wani tsari da ya zo muku da shi na taimakon matasa shirme ne wallahi saboda matasan da suke rike iyayensu su ne shugabannin nan gaba su ne a jami'o'i su ne a manya-manyan ma'aikatu su ne kaza su ne kaza su wani tsari aka kawo wa yaran mu matasa wani shiri aka yi musu kuma me za a yi musu mu gani a rubuce aikace mu tambayoyi a ba mu amsa akan ga abin da aka samu mata suna cikin talauci suna cikin bukata suna cikin matsi ga mutuwar aure ga waɗanda mazajensu suka mutu ga waɗanda suke babu dama hali yin auren ga wanda sun gama jami'o'i babu aikin yi ga kaza shugaban da za a zaɓa nan gaba wani tsari ya zo wa da wannan duniya ta mata wanda galiban ba a ma magana a kansu ‘ya'yanmu ne a makarantu a jami'o'i a kwalejoji su ne suke zaune ba su da aiki ba mace mai talau ba dan adam da yake rayuwa cikin talauci da matsi wallahi irin mata a Najeriya mace za ta iya zama ta share wata uku wallahi ba ta rike naira dubu biyu ba wata uku wallahi ba ta rike dubu biyu ba kuma duk rashin sana'ar matasa nan da ake amma kar ka yi magana janibin mata wasu zaune suke a gida bautar kurin suke yi ba kudin kashewa ba biyan bukata babu babu babu da haka fasadi ya yawaita da barna dole ne mu samu shugaban da ya zo mana wani package ya zo mana da wata jaka wanda wace irin gudunmawa zai bawa ‘ya'yanmu mata da iyayenmu mata waɗanda suke a zaune a gidaje ba su da mazaje ko iyayensu sun mutu ko mazajensu sun mutu ko kaza ko kaza ko da sauransu harkar kasuwancinmu dole ne ku sani cewa addinin musulunci ma ba ya yiwa sai da hada-hada musuluncin ba zai yiwu ba ba za mu iya su cikin nutsuwa ba in babu kasuwa babu ma'amala da kuɗi wani ma tsari aka zo mana da kasuwanci ilalace malam muna da ƙasanmu amma mun zama dillalai ɗan najeriya zama dillalai ɗan china ba ka isa ka je ka siyo kaya ba ka shigo da shi abun bakin ciki wanda abu yana damun malam muna ƙasar najeriya akwai ɗan adam akwai kasuwanni akwai kaza amma wallahi wannan ba mu isa mu je mu sayo kaya a waje mu da kanmu yan ƙasa mu kawo mu a wani ba a yan ƙasashen wajen saboda tsabar lalacewa da rashin tsari wanda ya kamata kamar yadda ba a yadda ba a lura da wasu kasashe wallahi wannan baki ne yan wasu kasashen su za su rinka odar kayan su shigo da kayan su zo shi kasuwanninmu su kasa kayan su zo su raba ka duba fa kasar su su suka kero kayan kuma su shigo da kayan su zo da shi jibojin mu su bude shago wallahi wallahi tallahi akwai tsaron akwai akwai kasuwar kasuwar da na bincika a Najeriya ake gaya mana wallahi ma dan wata kasa ne ba dan Najeriya ba ya yi kaya ko sun yi order kaya zo su raba mutane kuma yazo yana yanka yaji yaji biyar fari mai fara fata ya zo saboda tsabar bakin ciki karba a ban ɗan kasa shi ma ya saya ya samu wani alheri ya ba da shi dila dila ya sayar da shi kwantina kwantina sannan kuma ya zo yana yanka yadi yadi biyar biyar shi yana da hanyar da zai zo ya samu ya kiliyar da kayansa ya shigo da shi amma kai dan Najeriya baka da kana da kudin baka zama duk yan kasuwar mu duk sun zama talakawa duk sun zama dillalai kurin wannan wallahi ji abubuwa ne suke damu mu dole a cikin tsarin shugabanci da muke nema ta gyara suna na abubuwa sun fi gari da zan gaya maka a nan gurin da an kuma ka ce mukalar ta zaman namu akan <laughs> wannan haka sai ta faɗa wallahi da kana ka san ni matashi ne kuma muna tare da matasa mu muke jin jiki muka san halin da muke ciki wallahi abubuwa sun lalace sai dai da ke tsammani muna neman wane ne zai tsaye tsayar da mu wane ne zai kubutar da mu wane ne zai taimake mu kuma ko addinin na gaya muku wallahi ta ba za mu yi a iya yin addinin na mun gyara duniya na samu ba to Allah da ya taimaka mu Allah ya taimake mu wanda za su iya tsayar da mu musu da mu a cikin wannan yanayi da ake na rayuwa da sauran ya rabbi amin aka kuma kamar da muka ce tun da shirin namu shi ne na musamman akwai abubuwa da yawa da muke son sauna a kan na Allah wannan sakon da isa isar dangane da siyasa da abubuwan da ake ciki da zai har kuma muna son mu je a cikin bangare na biyu da muke so mu magana a kai sharar makana tunda faɗakarwa ne muke so a yi musamman ma wannan zamanin da muke ciki na social media da su yawa za ku ga yadda gaskiya wajen ɓata tarbiyya da kuma wasu ɗabi'u da mutane suka ɗauko wanda ba su da alaka kwata-kwata da addini ba zama a ce har da al'adu ba ta da alaka da addini ba da alaka da al'adu shi ne ke sun faɗakar da nasiha ko sanatarwar wanda za ku dangane da wannan abin da ya shafi wannan social media to a hakikanin gaskiya mana wannan wata magana ce wanda take babban ɓarare da suke kuma tana da nauyi ciwo ne da ke damun wani al'umma sai dai a yi a yi a yi muna fatan wanda Allah ya sa suna da rabu za su iya fahimta za su gani matsala ta social media za mu iya ɗaukar ta fuskoki da dama Abinda ya shafi akwai wanda sun gyaru addinin su ya gyaru ta dalilin bibiyar social media akwai wanda sun yi arziki kasuwanci matanmu da yawa 'ya'yanmu suna tallata kayan haja a social media suna sayarwa kashi na uku ci mutane akwai da sun samu wayewa ta zamani wayewa ta zamani saboda mu'amala da wasu bangarori na social media bangaren social media da za mu iya zuwa ta wani bangare an samar da dama ta yada addini da dawa. ta hanyar social media mana ina so in ci da kai akwai alkhairai da yawan gaske da mai tunani mai basira yakan iya amfanuwa da waɗannan kafafe na yada labarai ko na gani ko na saurara ko na makamancin wato kafafen ya haɗa zumunta da ake faɗa na zamani sai mu sha alhamdulillah akan wannan to amma idan ka duba janibi na lalacewa kuma malam abin ya wuce da suke tunani wani lokacin ma kai kafin suka yi ya'asi ya'asi ka ɗauki tsammani akan wato wato wato da wannan social media ta yada a cikin wannan al'umma ko mutane suka fada suka suke yada bala'i a cikin wannan social media akwai wanda su lalace malam ta dalilin wayar hannunsu wallahi ta lalace akwai wanda ya zama barawo ta dalilin bibiyar wanda akwai wuraren da zai shi zai je koya sata akwai wanda ya koyi neman mata saboda alaƙa da social media kalle-kallen mata hira da mata video call da mata shiga wasu website na mata da ba yi da wannan wayewar da ba shi da wannan ainihin wato fasahin kwakwalwarsa amma yanzu wurin mu'amala don social media din ya koya mutum ya zama mazinaci ta dalilin mu'amalar social media da ba don wai da yake hannunsa ba da ba don data da yake sawa ba da bai zama mazinaci ba a wannan shafi akwai wanda za ka ga wato ya koyi bata lokaci da rashin karatu ta dalilin mu'amalar social media yanzu bincike muka yi kuma masana duk sun yi bincike sun tabbatar cewa da yawa yanzu yaran mu suna ci baya harkar karatuttuka na zamani da karatun addini yanzu yara ba sa iya karatu sosai kamar yadda ake a shekarun baya wallahi shekara goma da ta wuce shekara biyar shida bakwai da ta wuce karatun da yara suke da cin jarrabawa da yara suke ne ba satar amsa ba wallahi tallahi malam bai ya fi na yanzu yara ba sa iya yin karatu saboda sun shagantu da wannan harka ta social media ita ce dare da rana la ilaha illallah sannan idan ka zo ka lura da janibi na ainihin wato abu hasaran lokaci malam babu abin da yanzu dan adam yake asaran lokacinsa a kan shi irin wannan kafafen yada labarin social media barkace za ga yaro ko babban mutum magidanci ya kashe lokacinsa a cikin whatsapp a cikin tiktok a cikin facebook a cikin eh, instagram telegram ce gram za su nan dai barkace latu an daula tusa wani mutum magidanci zai zo ko a kasuwa yana wasa ya ɗebo a wani ya gama ya shiga tanzu ya ɗebo a wani ya shiga telegram wata duniya ce ta ma a ya shiga a eh, eh, tiktok wata duniya ce ba a gama ganin tiktok ba a gamawa da ka shiga nan za ka gona da ka shiga nan za ka gona ya shiga yusuf wannan kam addis wala aras ba magana mutum wallahi sai karar da awanninsa to har yanzu daga cikin illolin da muka fuskanta a cikin wannan harka ta social media din nan mata mata na aure ba kusan za ka iya cewa su kam an cuce su kuma ana kan cutar su abinda nake nufi shari'ar musulunci ta gaya mana cewa yana daga cikin wato hakki da yake kanka hakkin kanka ka ba wa kanka hakki ka samu hutu ka yi bacci ka huta social media tana hana mutane bacci kuma wa inna nafsika alayka haqqa manzo Allah ce wa inna li ahlika iyalinka suna da haƙƙi wallahi social media tana tauye haƙƙin iyali kuma kuma wallahi yanzu da zan ba da mata su daga hannu su yi bayani a ce a ce kowa ke bayani daga hannu za su da yawa daga cikin mata wallahi mazajen suna cutar su saboda mu'amalar suke social media din nan sun cinye lokacin iyalansu kamar bayan wani can lokacin da suka cinye a kasuwa suna danne danne gida ma idan sun zo kuma suna danne danne suna danne danne ba na wasu saurare ta ba da yanzu ka san cewa malam yanzu ba ka san cewa maza ba ta kallon kwalliya matan su ba gida mace za ta shafa kwalliya ta yi ado duk abin da za ta yi na kwalliya da ado ta saka turare ta yi gyaran gashi ta yi mai da abin da za ta yi ba za mu zai kalle ta ba ka san me yake kallo me yake kalla waya wayar sa wannan ta yi abin zai a banza abinci ma wasu ba sa iya ci saboda bala'i waya ce a hannunsu wala bai tsaya ci abincin a nitsaye bilikinsa ya amfana Wala da zai ba ko ana ci ana kallon waya ko ana ci ana kallo babu nutsuwa a ciki haka zai zo wani ma hannunsa zai je miƙa wani guri ba ma cikin abincin ba saboda tsabar ga inda hankalin su yake kwance mana yau mata kuka suke yi akan cewa wai ni ina miji na yake ina hankalin miji na yake hankalin mijinta ya koma kan ta social media ba sa sauraron matan su da yawa kuma a tambayi matan aji a ba su dama ai kuna yin tambaya kuna ba su dama ku sha mamaki wani wallahi na lazimu sai a bacci haka haka sai dai waya ta faɗa hannunsa matarsa ta yi kwalliya ta yi ado wata ta ce malam na yi duk abin da kuke kun ce mana mai mu kyautata wa maza malam kun gaya mana mu rinka wanka malam kun ce mana mu sa turare malam kun ce mana mu sa ƙananan kaya malam kun ce mana mu saka lalle malam kun ce mana mu yi kwalisa malam kun ce duk bala'in da za ta duk wani abu da ka sani wallahi tallahi za ta faɗa Na jan hankali malam tayi ta ce amma kuma malam mijin bai san ana yi ba su kuma me kuka gaya musu na ce gaskiya ne hajiya kuma wannan abin ka ɗauka tun daga sama har ƙasa daga malami har har da maluma karwa a'a kai ma kana taba wani bari amma ta amma ya ba gurgudu a kan yau dai gurgudu eh, a kan ana nan take da wannan masifa ce aka masa wallahi masifa ne abin da nake so na ga mutane shine cewa ku sani cewa iyalanku suna da hakki a kanku ku ba su lokaci da gida idan ka dawo gida ka ajiye wayarka bayan ka gama abin da ya kamata kai ka saurari iyalinka ka kalli kwalliyanta ka saurari shakawanta mana ka saurari kukanta ka ci abincinta ka zauna da ita ka ɗauke mata kewa ka hira da ita ka ga haƙorinta ka mata dariya ka mata ji abin da za ta yi idan ta yi tafiya ka kalle ta ka yaba idan ta zauna ka jawo ta kusa da kai dole ne ka yi wa iyalinka wannan ka ajiye wannan waya wannan haƙƙi ne to amma ba a yi yau sai kaɗan al'amuran su lalace malam yau al'umma ta fa a makabarta ana binne mamaci a makabarta ana binne mamaci malam mutane suna shafi da waya malam a makabarta a ka faɗi kan kan wallahi malam sama da wannan zukatan sun ke. a makabarta a kabari mutane ana binne mutum a kabari wallahi ba a iya yin alfarma a tsaya wai a tausaya masa a masa addu'a kowa da waya a hannunsa to shi wani zai saurari matarsa to akwai wannan damuwar akwai mushkila to ba wannan mu malam social media yau ta mana illa hatta sallar juma'a liman yana hudba mana mutane suna tafi hudba wanda aka ce ma aka ah. cewa ma idan wani ya yi halitta ka ce mishi a hankali kwarai kwa da ke aka ce da kayi wani motsi nufin motsi faɗin na nauta ka zubar da juma'arka atishawa wani ba za ka ce mai rahamuka Allah ba ba a magana amma wallahi yawan wasu mutanen ana hudubar juma'a suna chatting ana hudubar juma'a yana duba wasansa ana hudubar juma'a yana shiga youtube ana hudubar juma'a yana duba facebook ana hudubar juma'a ya manta cewa hudubar juma'a ke saboda masifa da bala'in da ake ciki na wannan social media da mana abubuwan ba zai lissafu ba abu yana nan da yawa to mana ba wannan ne damuwar ba ka san wani abu da ake cewa tiktok a ka gaya mun gaskiya ba sai ba ba kana sai shiga kana duba ba ruwa ka to yanzu mm. me me gani a matsayin ka namiji watakila kana da ya mace ko kuma za ka haifi ya mace nan gaba mm. wace barazana kake tunanin tiktok zai iya bayarwa wannan al'umma taka a iya ɗan shiganka da kai don ni gaskiya dai ba na shiga amma tun da kai kana shiga kai mun bayani amma ana ban labari masu shiga suna ban labari in na zo duba waya ta lokaci bisha kuma zan ɗan yi wuta taɓe to na kan ɗan gani amma abin ni dai abin da na gani ba zan iya gani ba ne kawai eh me za ka ce a kan wani to an gama kaza aiki suka kun yanzu suke faɗa kuma yadda tsarin su yake na kusan abin da mutum ya fi kalla shi ne zai zo masa idan wanda yake so kallon wa'azin malum ne da sauransu kana shiga za ga malum ka ga malam wani sai malam wani gaskiya ne haka kuma idan mai so harkan kasuwanci ne kana shiga ka ga mai sai da kaya kaza sai mai sai da kaya kaza gaskiya ne kuma idan mai son kallon abubuwan da ba kyau na banza na banza kuma haka zai zo ma to ni yanzu wannan wanda nake magana wannan bangare na kallace kallacen wato abubuwa na banza da ya harkar mata rawa a tiktok na 'yan mata ba tsofaffi ba ainihin wato bayyana tsiraici kwaɗa riga da kuma maganganu na batsa mace ta zauna malam ta haska fuskarta tana batsa tana faɗin magana ta rashin mutunci ko abin da ya shafi jin auratayya ko zinace-zinace ko yadda namiji zai yi abin wa mace ko yadda mace za ta yi abin ba wa namiji ba kuma wannan ba yanzu tiktok wasu sun mai da tiktok hanyar zage-zage ka tura ashar kawai ne ka zo a tiktok ka tura ashar ashar a iska yi eh, ka yarinya ta fito malam tana cewa wance wance sai abu kazanki abu kazanki kaza kaza kaza na sauransu duka ana zuwa ana mana tambaya da fatawa wani abu wallahi azimu idan an gaya ma sai wai ana yi wannan al'umma wai tana yi wani hoto wani hoto da wani dan uwa yake nuna mu yake cewa wannan kaga ba abin da ake nuna a cikin suna wani abin da zai gano ba nace wannan abu an sai a tashi kiyama a kan to kuma ba shi ne ba yau a TikTok babu waɗanda suka kowa tsara ba wanda suka fi kowa rashin mutunci a cikin TikTok irin matan musulmi Hausa Fulani musulmi Hausa Fulani a iya yadda na sani tunda ka ce iya abin da mutum ke da ni yanzu na magana ne da bangaren wani Hausa Fulani hmm. ban ce nyamurai ba sa yi wani sauran kafirai ba sa yi ba suna amma muna magana ne da al'ummar mu wato fitsarar da 'ya'yan Hausawa Fulani suke yi da tsiraici da suke a cikin TikTok din nan da kaɗe-kaɗe da raye-raye wallahi akwai haɗari kar ku manta mu musulmi ne Allah ya gaya mana shara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahu fi kulli wadin yahimun wa annahu yaquluna ma la yafalun mawaka makiɗa halaka kuta ɓaɓɓu su suke bin su Allah ce zuba gani ba ko ina suna kutsawa ba shiga tiktok ka gani wani yanda yariya za su suna waka tana mamin tana waka tana mamin tana kaza tana kaza tana tsiraici tana kada jikinta ko ka gama malam ta cire kayanta tana ɗaukan hoton kanta da kanta tana haskawa duniya ko ka gama ta matse ta sa kaya tayi ta matse duk wani abu na fitina na jikinta duk wani abu na fitina ta ɗauki hotonsa ko nan ko lokaci ta fito da sunan tana yi wa mutane ne wai bayani take akan wani abu amma ba wallahi tallata jikinta take ba bayanin take ba tallan jikinta take tallan kirjinta take tallan fuskarta take tallan gashin take tana yi tana kada dukkan abu na fitina a jikinta ba ba zancen ta take so ka ji ba jikin take so ka gani ko fuskar ko kwalliyar ko adam wasu za ka sun fito kamar siya suke yi kamar wani gargadi kuma wallahi tsaraici suke bayyana a Za ka ina kira ga iyaye wallahi duk mutumin da ya ce babbar waya ya ba wa ɗansa to ya ja mata kunne akan shiga tiktok ɗin da mu'amala da ake akan tiktok ɗin wallahi ba za mu daina magana ba tunda ba ku daina barna ba kuma duk uban da ya kuskure ya bar ƴarsa ta shiga cikin wannan abu bai ja kunnen ta ba يا ayyuhal الذين amanu ko anfusakum Allah ya ce ya ku masu imani in kai mai imani ne in kai mai imani ne to Allah yana kiranka ya ce ka kiyaye kanka wa ahlikum nara ku kiyaye kanku ku kiyaye iyalanku daga wuta wa kullu hannasu wal hijara wanda mutane da duwatsu su ne makamashin wannan wuta da ka duk uban da ya zo ya sai waya mai tsada ya ba wa yarsa wallahi ka bibice ka ta kada yarka ta zama sababin jefa ga jahannama haka duk mai gidan da sai wa matarsa waya mai tsada da za ta rika shiga waɗannan shafuffuka bai bincike ta ba ya sani cewa akwai tambayar Allah a kanka ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal bijara kuma ku tuna cewa wannan duniya yanzu ne akwai gobe kiyama akwai gobe kiyama akwai lissafi akwai hisabi akwai tambaya akwai yawan tula sara'iru ranar tonan asiri ranar da Allah zai banka da duk wani abin da yake koyayye malam mutane suna sayan wayoyi masu tsada suna shiga bargo a cikin ɗakin su mutum yana kwance zai shiga cikin mayafi ya buɗe waya ba abin da zai gani ba malam tiktok ɗin nan za ka iya arba awa ishirin sa'a wato awa ashirin da hudu gaba ɗaya wala malam kana ganin abubuwa na baɗala da wasa to ni abin da yake damuna me yasa ƴaƴan musulmi hausa fulani ko kuka fi yawa a cikin wannan fitsara a cikin wannan fitsara dan Allah me Allah ya muku ne wai wai wai ne kuke nema ƴaƴan musulmi ƴaƴan hausawa mata me kuke so wannan bala'i me kuke nema wannan fitsara wannan kazanta wannan bayyana tsiraici a cikin wannan shafi na tiktok a kan kalar shi ne muke so kamar faɗakarwa dangane da su wa'ana tunda wannan baɗala da wannan tsarin ki da komai wannan an yi musu shaidar shi a kai haka to wani irin faɗakarwa ne za a musu na mace idan ta samu kanta ko namiji ya samu kanta yana cikin wannan yanayi yadda zai iya samu ya nisanci wannan ɗabi'u faɗakarwa ta farko shi ne malam dole iyaye su sa ido akan ƴaƴansu idan uba bai kula da yarsa ba za a samu matsala sannan kuma dole mazaje su kula da matansu duk waɗannan ‘ya'yan nan kuma da ‘ya'yan wasu ne ba karka manta ba ‘ya'yan wasu ne da kuma samarinsu su suke sai musu wayoyin da abu na biyu shine su ji tsoron Allah su tuna lafiya mun ba wani abin da za mu iya gaya wa yaran da suke wannan faɗala suke kaɗe-kaɗe suke wace-wace suke raye-raye suke bin waƙoƙi da waye da sauransu a cikin harkar tiktok ɗin nan lillahi azimu in ba mutum su ji tsoron Allah ba kuma wato wani abin da zai baka wato abin da zai daga bakanta kare wato abin nan abin ciwonsa wato ya isa wato rashin kunya ya isa da fa yarinya budurwa kunya ne da ita har ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-bikr fi khidriha annabi ya fi kunyar manzon Allah sallallahu alaihi ya fi yarinya budurwa da take cikin ɗakin ta wai me yasa aka yi tashbihin al-mushabba al-mushabba bi manzo Allah ba kunyar annabi ake kwatanta da kunyar yarinya karama dan a nuna maka yar yarinya budurwa mai kunyar a tare ta kunyar gare kulli kunya ne gare ta amma yau su zama yayin TikTok ai a cikin addini ma a lokacin mu a cikin wani hadisi mu Allah yake ce idan an zo na auren mace budurwa yake ibnuha sun ma zuwa ba za ta ma aiki su ka duba ba ka duba irin wannan yan mata ba wanda ba in an tambaye ta ma wa kike so wani kina son sa zaki aure shi wallahi ba ta iya bude baki ta ce ina son wani ba amma yau malam al'amura sun canja yau ya yarinyar yau ubanta za ta rubuta wata takarda ta ce babu wallahi ko a mun aure ko a gaba layi yarinya budurwa take rubuta ubanta ta sa wata ma uwar ta samu gaba da gaba ta ce kullum ai mata aure aure take so to ta mai kokari ai ta ce aure take so da wacce wanda za ta yi tana shedanci kin yi rawa kin yi kiɗa an ɗauka kin bayyana shi? daga nan zuwa shekara goma shekara ashirin ba ke bace kin canja wataƙila kin tara jikoki kin tara ta kunne wannan hoton kuma yana yawo a duniya tsinuwa tana ta binki la'anta tana ta binki batanci yana ta binki kin tozartar da kanki kin tozartar da 'ya'yanki kin tozartar da jikokinki da tattabakunanki 'ya'yanki da za a zo a aura za a ce ai wannan uwarsu fa ita ce kaza a tiktok wannan fa uwarsu fa ita ce mai rawan nan a tiktok wannan fa uwarsu ita ce mai kaza kaza tunan sauransu an ga a duniya kadai kafin a je lahira ka cutar da ƴaƴanka na bayanka kin wulakantar da ainihin zuri'arki da za su zo muke so gaskiya daga cikin masifar da za mu ce muka fada cikinta abin da ya shafa harkar social media din nan bayan waɗancan bayanai da na maka akwai wannan matsala ta tiktok din so ba za mu gushe ba malamai ya kamata a rinka magana a kai daidai gwargwado sannan kuma dukkan malaman makaranta a jami'o'i su ma ya kamata su taimaka su ba da gudunmawa don daman su ake tarbiyya ta yaro ba wai tarbiyya ta zo ta ta lalace ba sannan kuma iyaye su daɗa sa ido su da ainihin wato kulawa sannan kuma ina jan hankalin mutane a ƙarshe akan wannan social media kada mutum ya bari bibiyar social media din ya masa asarar lahirarsa don ko shakka babu idan mutum bai yi da gaske ba wallahi zai waye gari yana neman lahirarsa da gagara saboda ka kashe lokacinka a cikin kallon barna jin barna sauraron barna inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula in ji qur'ani da abinda idan ke nuna maka da abinda kunnen ka ji maka da abin da ka ta kulla kai aiki da shi wallahi sai Allah ya tambaye ka da ka duk wanda yake mu'amala da wannan kafafe na labarai na sada zumunta to ya san wani lokaci yake ba shi ka ba abin lokaci kuma ka kalli abin da ya halatta kuma ka mu'amala da abin da ya halatta kuma daga nan da yake kiran yan uwa matasa masu addini ku yi amfani da wannan kafafen yada labarai ku yada dawa ku kwafe daga ɓarnar da ake yi ku dawo kuna alheri ku kuma ku ta karatun qur'ani a cikin social media ku yi ta yada wa'azukan malamai a cikin whatsapp da facebook ku shiga tiktok ɗin ku ta wa'azi wata ta shiga ta yi iskanci ta yi rawa wani kuma ya zo ta rera karatun qur'ani wani kuma ya buɗe hadisi ya ta karantawa da kulli saqifatin laqifa dole abin da ya faɗi na tsuntuwa akwai mai tsuntarsa idan wani ya yi kiɗa da rawa to wani kuma zai buɗe ya ga karatun kur'ani kaga ya tabbata cewa duk abin da mutum yake so yake talla a cikin shida ta kawo masa to muna bukatar samari su shiga su ta da'awa a cikin jibgar a ta da'awa a ta karantarwa sai mun musuluntar da ita kuma gwamnatoci ya kamata ta ido ko da yake su gwamnatoci ba a musu magana al'amuran addini ba ta Allah ta Allah kai magana sai a ci su ba addini suke wa aiki ba Allah tsawai Allah ne ya taimaka ka Allah dangane da magana da kuka akan mabiyanta da ke sauya haƙƙin mata ne na Allah za mu ba ku miki tunda ana nuna mana kusan lokacin mu ya ƙare wani lokacin zai eh kusan lokacin da kai akan kaza kamar karatu za a isar zuwa ga magidantan da ke kore haƙƙin iyalansu ta wajen ɓangaren waya don akwai da matar da ta ce ma ita ta fi kishi da wayan mijinta a kan aiko eh abin ina ta yaka wani irin gaskiya ne za a yi gabatar su wannan bayan da suke minti biyu to a za su je wani cewa abin da ke kira ga magidanta da wannan sakon naku ne duk wani mai mata duk wani mai gida wallahi da kai ne idan ka san kana da mata idan ka san kana da gida ko mata ɗaya ko mata biyu ko mata uku da kai nake kai wanda kake niyya ma za ka yi aure kai ma da kai ake wallahi mata suna kuka wajen shiga haƙƙinsu da ake yi na rashin ba su kulawa ku sani cewa Allah ya ce ko an fusa kun wa ahlikum naran wa qudu hannasu wani hijara ku kiyaye kawo kanku da iyalanku daga wuta wanda makamashinta ainihin mutane ne da duwatsu matarka tana da haƙƙi akan ka ka ba ta lokaci kamar yadda ka ba wa shagon ka lokaci ka ba wa matar ka lokaci kamar yadda ka ba wa wayar ka lokaci ku daina zuwa kuna kallon mata na banza a cikin wayoyin ku kuke ku kalli matan ku na aral yanzu wani zaga matarsa kyakkyawa ce mai kyan halitta mai tsafta mai kwalliya mai iya ado mai iya yi wa miji magana ta gama duk abin da za ta yi amma wallahi tallahi ba ta isa ya kalle ta ya sa albarka ba amma yana kallon wata ƙazamar mata a cikin waya ko yana kallon wasu matan da har ya mutu bai sai ya haɗu da su ba kaga wannan hasara ne kaga wannan cutarwa ne da mutum ya zo shi daidai da larurar ƴaƴansa ba ƴaƴan fa ai ba kamar ya magana ƴaƴa ba mutum ya zo na hira da ƴaƴansa ba yanzu kusan an daina yi sai ka dan wallahi wani zai zo zauna ana hira da ƴaƴansa a zauna ana wannan a sai dai waya a sai dai waya yana dai can yana dube duben wayarsa da kuma duk wannan abin da ake faɗa wallahi sai Allah ya tambaya a kai kowaye ne idan ya sauya ake iyalinsa akan wannan haka wallahi azimu sai Allah ya tambaye shi akan yayanka akan matanka kuma mata ina ba ku hakuri ku daga ƙara hakuri wata ta ce to malam ni dai da na duba daga abin da zai wani ma da na ga yana chatin ni ma sai na kama chatawa ta ce yayi juya mun baya ni ma na juya mun haka ake mana caccan caccan caccan tana danna tana daddana shi ma na daddana ta ce na gaba da daddana ni na tafi ne kwanciyar ta shi kuma bacci ya saba shi sai daga waya malam ba su da lokacin matan su da yawa harkar wayoyi na kawai suke tsaye kawai sai dai mu ce Allah kiyaye mata su hakuri ta su kashe auren su akwai wanda ta kuma mu ce ita wallahi sai haka auren nan ne za ta kashe shi saboda to malam ka zauna da miji baya kula da kai ta zauna da miji baya ganin adanka ta zauna da miji baya ganin hirarka ta zauna da miji baya ganin kaza babu babu babu kawai wayarsa it's always laughing at screen yana dariya wa waya in ka ga yana dariya mai gidan wallahi wani abin dariya gari a cikin wani ba wa iyalansa ba ba wa iyalansa ba malam ba wa iyalansa ba da maka rabarta daga mijin ta yi mata dariya tana tun lokacin take amarya ka <laughs> Allah wannan ya ce tun wannan waya zuya ina tabbatar maka inda yana shiga wannan harka social media ya rabu da kullum sai dariya kaga zai zo yi wa wata a waje ya mata dariya ko wasu a waje musu dariya amma ba zai wa matarsa ba dariya to gaskiya akwai cutarwa mala kawai dai muna fatan Allah sa malaman su kyawa suka a mumbaran juma'a wallahi ku duba juma'a ya kamata a rinka yakan wannan abu Allah darussa da kun kafafen yada labarai gidajen da riginan ku ta program akan yadda ake cutar da mata a gidajen su dangane da wayoyin nan abin ya yi yawa ya wuce jiya da suke tsammani sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala muke ko ya kama na shirya a cikin wannan abubuwan da kuma ya sa waɗannan da aka taɓo mazaje da kuma mataye <clears throat> da matasa duka sun yi wannan faɗakarwa da kuma haɗarin da ke cikin wannan abubuwan da ke cikin da ma Allah ya sa a haka tun ana nuna mana a lokacin mu yayi to Allah za mu dakata a nan na wannan shiri sai zuwa lokaci za mu iya ba ku minti ɗaya kalma ta ƙarshe sannan sai murkushe da namu kalma ɗaya da zan faɗa ta ƙarshe ina nuna farin ciki na da godiyar Allah da Allah ya hore mana wannan babban gidan talabijin na Afirka TV da kuma sauran bangarori na yayin zuka da yawa alhamdulillah mun ga alkhairi mun ga ci gaba kuma muna kira ga mutane su ba da dukkan gudunmawar da za su bayar na saurara da kallo da kuma saka duk abubuwan da zai ciyar da gidan talabijin ɗin nan gaba don mu samu da da'awa wallahi dama ce muka samu na isar da saƙo zuwa ga hanyar Allah ta ta ta'ala da bayan da kan mutane da koya musu ainihin wato ilimi da ainihin samar da zaman lafiya kuma wajibi ne ga dukkan gwamnatoci a duk inda suke wallahi su ba da taimako ga irin waɗannan tashoshi na sauƙaƙa musu al'amura da tallafa musu a don saboda suna ba da gudunmuwa sosai wajen samar da lafiya yanzu ko wannan shirin da muka yi ai an taimaki gwamnati ai an taimaka mata sosai kwarai da gaske to kaga irin wannan kuma sauta ake ba mutane suna suna zuwa suna saurara muna farin ciki gaskiya a wannan guri a wannan babbar tasha ta ku a riyadh a ƙasar saudiya allah ƙara muku albarka kuma allah daɗa yalwata wannan tasha da dukkan sauran tashoshi na musulunci da suke yada abubuwa na musulunci muna musu addu'a allah ubangiji ya taimaka kuma kar ku gaji ku ci gaba da yi ku ci gaba da yi ku ci gaba da yi ku ci gaba da yi ku yaɗa gaskiya lokaci ne muna fatan allah ya taimake mu allah kuma ya ba mu nasara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode da dangane da wannan da kuka gabatar masu tsada muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da su da kuma gyara abin da ya kamata a gyara da kuma yin aiki da abin da ya kamata a yi da su kuma muna gode muku da sunan wannan tasha ta Africa TV da kuka kara mana ziyara a wannan tasha wannan ofishi na Riyadh da fata Allah subhanahu ta'ala ya ba ku ladan wannan ziyara da kuka kawo da wannan kun faɗakarwar da kuka yi Allah ya sanya wannan lada a cikin mizanin ladan ku kamar da muke in kuma insha Allah sarban wasu ziyarorin da malam zai kama mana wanda zai fi wannan tsayi ko da na kwana goma ne ko wata ɗaya malam insha Allah da zamu shi da shi da kan Allah ya yi gode Allah da ya saka kai insha Allah nan zamu dakata ɗan wa masu kallon wannan tasha ta mu ta Africa TV kiri a nan zamu dakata kan wannan shiri na musamman da muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi aiki da abubuwan da aka kan da mu da sanatar da mu a kai kuma Allah muke roƙon subhanahu wata'ala ya sakanta wa malam akan wannan nasibin da ya gabatar a nan za mu dakata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara haɗa mu a cikin shi yake yana wannan tasha mai albarka tashar mu ta Afirka TV 3 tashar mu ta yau da gobe da ko da yaushe a nan za mu dakata wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.